وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha shida ga watan muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da talatin da takwas wanda ya yi daidai da sha takwas ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da goma sha shida yau muna cikin karatun littafin jawabi ulfawa'i fi tafsirin ilmin nafi za mu tashi a cikin almuwafu awutun rabi na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم المؤوض الرابع مؤوض نهدو التبرع بكثرة الأشغال wato neman kafa neman ainihin zari'a da yawan shagulgula mutum ya ringa ainihin wato neman kafa neman kafan ya guji ilimi ta hanyar yawan shagali ce wallahi yana son yin yi karatu amma wallahi abubuwa ne sun mai yawa nauyi ya mishi yawa an gane ku sai ya fifita kasuwancinsa ya fifita neman abincinsa akan neman ilimi na'am ba hunaka ba'd ba. akwai wasu dalibai idan idan ya kasance wato shi dalibin wato farigi wato mana baya aiki komai farigar in ya zama to farigi ne wanda ba shi da aiki tarahu da'iman yuwazibu halqat ilimi. Za ka gan shi da'iman yana nizimtar halka na ilimi wala yabi baya fakuwa kullum Eh. fa shagala bi ba'd al amma da zaran ya shagaltu da sashen ayyuka ko sashen ayyukan gwamnati ko kasuwanci labbata alaihi iblis la'ana Allah hmm. sai iblis ya rikita masa al'amura Allah ya tsine masa waja'ala lahu fi hadhihi al-ashghari kilatan min ma'arif sai ya sanya mai a cikin wa'annan shagulguna hmm. sai ya sanya mai neman uzuri hmm. Ya yace kana da uzuri an ga ko ai kai kokari da da baka aiki ai kana zuwa majalis amma yanzu da ka samu aiki ni kana da uzuri na rashin zuwa kuma eh. sun shaidan ya bude mai kafa hmm. a wajen fakuwa daga halka na ilimi hmm. wa'annan shagulgula wato su ne sabubba muhimmai daga ainihin hana ɗalibi daga halartar halkokin ilimi صار ya zama mai kasala mai wuce gona da iri wajen kasala a wajen neman ilimi wa ana bi nafsi arattu kaseeran ni da kaina na san da yawa daga cikin ɗaliban ilimi wanda sun kasance gabanin haka masu kokari ne da suna da kokarin halartar harkoki na ilimi ko masu basira ne يواضعون حلقات العلم سنة نزلت حلقوتي نقلبي واشتغلوا ببعض الأعمال سيفك شكلت جوز ساشا أيوكا حتى لبس عليهم الشيطان هر شيطان يركز مزل الأمر أن ذلك حذر مبرر لهم في التقلب شو أولا حذري لي بحل السامو بينفاش شيطان ينونا مستقر بحذري كما أولا حذري زي حل السامو بينفاش بقومي فتركوا مجالس العلمي سيفك يواسيد مجالس العلمي lakin man fataha Allah ala basiratihi sai dai duk wanda Allah ya bude mai basirar sa kuma ya jera ta lokutan sa hatta al ala ma har ya zama to ya tsara abubuwa yadda ya kamata innahu sayuhaqqiqu katira to lallai zai tabbata akan ilimi mai yawa faɗakarwa ma dama insanu aqilan sahihan matakar mutum ya zama to mai hankali lafiyayye saliman min al wanda yake ya kubuta daga ciwuka to baya kasancewa yana da uzuri ga barin ilimi a gane inda mutum lafiyar shi lau ya zama to babu ciwo tare da shi to ba shi da uzuri na barin neman ilimi da wani abu na uzurrika kamar talauci da aiki da aikin gwamnati da abin da ya kama da wannan duk nan ba sa zamantowa uzuri na barin neman ilimi hmm. والمهم أن يرتب الطالب أوقاته كي أبدا يكي مهمي ɗalibin ilimi ya jeranta lokutansa ne ya tsara lokaci a bashi abin da ya dace da shi wani lokaci yana cikin gida tare da iyalinsa wani lokaci yana cikin majalisoci na ilimi wani lokaci yana cikin kasuwanni yana kasuwanci an gane kowanne a bashi lokacinsa Al'imam al-Zarnuji Allah ya masa rahama ya ce, A cikin littafin sa, littafinsa ta'alimul muta'allim. Wato, kawai, Abu Hanifa rahimahullah ya koyi ilimin fikihu ne da yawan jefa magana ga ɗaliban ilimi. Da suna zaune a shago sai ya wurgo matsala, bai za ku ce kanka za? Sai wanda ya kawo nashi hujja, a tattauna sai a rinjaye da abin da yake yayi rinjaye na masail da yawan nazari a cikin shagonsa an gane ko yana da yawan a. wato ya ringa jefa wa ɗaliban ilimi yan uwansa matsaloli me za ku ce kan kaza sannan kuma ga yawan nazari a cikin shagon shi ba a gani. yana cikin shago yana siyar da atambobi amma kuma duk da haka yana nazari duk da haka ɗaliban ilimi suna cika mai shago ana tattaunawa kan matsala na ilimi inda yanzu ne ba sai wani ya ce ma yanzu ba lokacin neman ilimi ba yanzu lokacin kasuwanci ne na batan gani amma sai abuwa nifa shagonsa shago ne na cirkayya kuma shago ne na neman ilimi an gane ko? na ina bazan lokacin da ya kasance bazan mai a da akambobi sana'a shi kenan shi abu hanifa wa bi hadha yu'lam da wannan ne ake sani cewa cewa lallai samun ilimi da kuma fiqhu yana haduwa tare da sana'a kada ce wai sana'a ya hana ka neman ilimi ko neman ilimi ya hana ka sana'a duk guda biyu suna iya haduwa ya kasance abu hafs al-kabir Allah ya masa rahama yana yin sana'a kuma yana takarawa kuma yana maimaita iliminsa kuma yana muzakara baya kasala a gane ko neman kuɗi ya sanyawa ya yi kasala wajen nazarin al'amuran ilimi mai lafiyayyen jiki da hankali ba shi da wani uzuri a wajen neman ilimi da fiƙi in dai har hankalinka lafiya rau jikinka lafiya rau ba ka da uzuri wajen neman ilimi ya zama to wajibi a gare ka ka nemi ilimi فإنه لا يكون أخطر من أبي يوسف رحمه الله domin babu wanda zai kasance ya fi talauci kamar Abi Yusuf Abi Yusuf yana daga cikin dalibai manya-manyan dalibai Abu Hanifa to in magana talauci ne babu wanda zai kasance ya fi wannan bawa Allah talauci walam yamna'ahu zalika min at na'am amma kuma duk da haka wannan talauci bai hana shi neman ilimin fiqh ba gashi yana cikin tsananin talauci amma kuma duk da haka sai da ya zama babban malami ya zama to daga cikin manya-manyan ɗaliban abu Halifa, rage mahulla duk wanda ya kasance yana da dukiya mai yawa madalla da dukiya na gari ga mutumin kirki in kana da dukiya mai yawa kuma ga kai mutumin kirki ne to madalla da wannan dukiya sai ka sarrafa wannan dukiya wajen neman ilimi da kuma koyon addini hmm. المنفرد بطريق العلم وليس أبو فنعم المال الصالح للرجل الصالح wato ma da da dukiya dukiya wanda yake na halal ga mutumin kirki wanda dukiyar nan al-munfarar ba munsari ba dukiyar da yake an juyar da shi wajen neman ilimi al-munfarar fi dalil fi dalil ilmi wanda an juyar da shi a wajen hanyar neman ilimi قال أبو فردوس رحمه الله أبو فردوس يا شيخ نعم أجور البديع في التمييز بين يا والغاوية من فكرة هذه الأمة نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والناس بحاجة إلى معرفة هذه الفئة mutane suna cikin bukatuwa zuwa ga sanin waɗannan ƙungiyoyi din wato ƙungiyoyi na fata karkatattu da kuma sanin manufofi na dukkan ƙungiyoyin nan gaba ɗaya na bakan gani mutum ya san cewa wannan ana kiranta shi'a shi'an nan ga manufofinta ga miyagun akidunta mutazilawa ga manufofinsu ga miyagun akilinsu ƙadariya ga manufofinsu ga miyagun akilinsu da dai sauran ƙungiyoyi ne ga sunan sai dai cewa littafan da aka wallafa kan wannan maudu'i na firar din wato ba a kusan a same su da sauki a wajen akwai littafai wanda malamai sun wallafa su domin bayani akan firar amma ba a samun su da sauki a wajenmu sai wannan littafi wanda aka wallafa al-mu'allaf shi wanda aka wallafa hmm. wannan littafi wanda aka wallafa al-mukhtasar takaitacce ya zo al-mawsu bi durar bahiya wanda yake an siffanta shi an gane ko da suna addu'ar bahiya fi tabyiz bayna najiya wal gawiya min dirki hadhihi al-umma daga dan uwa a shekh yahya ibn muhammad as-salafi hafizahullah Allah ya tsare shi ata bi wato wato yazo da bayanin waɗannan kungiyoyi na fata kamar kungiyoyi na kawari da kungiyoyi na mutazila da kungiyoyi na shi'a da kungiyoyi na murji'awa da wadanta da kuma manufofin kowanne daga cikinta domin ɗalibi na ilimi wanda yake basalata ya bambanta tsakanin manhaji da usul na ahlus suna wal jama'a da kuma manhaji da usul na ahalin bidan wal hawa wato ma abota a da rai mutum ya iya bambanta manhajin ahlus suna da usul din daga manhajin yan a da usul din Allah ya saka wa malam alkhairi akan abin da ya tsayu da shi kuma ya rubuta ma wannan takaitaccen littafi amsuwa tsakanin mutanen garinmu da waninsa lallai Allah mazubincin haka ne kuma iko ne akan haka wato tsira wato tsiran Allah ya tabbata ga wanda aka aiko don rahama ga mutane bashir bin nuhu a salafi ya rubuta shi سميه الله مدينة كرملة إيه. ما شاء الله سيء الدعاء باللعن شافي نا 39 بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيخ وحيد عبد السلام بالي الشيخ وحيد عبد السلام بالي ya faɗa Allah ya tsare shi amma amur adami eh duk da cewa shi malamai malaman salafiya suna da ɗan ma'afis kadan akan shi manhajin wahid bali na ba za amma dai ya yi rubuce rubuce a kan suna daidai gwargwado wa in kana yana da wasu zalla. a kala hafizahullah ya faɗa Allah ya tsare shi amma amur adami amma tsine ma dan adam akwai tafsiri a cikin sa awwalan yajuzu al bil wasf al na farko yana halatta inuwa bil wasf al da siffa hmm. kaman me kamar ka ce inuwan Allah ya tabbata akan kafirai hmm. ka tsine ma kafirai wato a game a hmm. an gane ko ko kuma tsinuwan Allah ya tabbata ga azzalimai ko tsinuwan Allah ya tabbata ga yan bid'a ka gane wajen ka dunkule ne ba wai ka ayyana wani mutum bane ka kama sunan shi kace Allah ya tsire mai wannan ya halatta ثانيا يجوز اللعن بوصف بوصف اخر نبي yana halatta da sifa dinuwa da sifa wanda yake mafi kebantuwa kamar cewa ka dinuwan Allah ya tabbata ga yahudawa kaga a cikin kafirai sai aka warawa yahudi kaga wanda ya zama wasu akhas a gare a cikin kafirai sai aka ware yahudu mun ce ya halarta a ce Allah ya tsire wa kafirai a dubule kenan to a kafiran ma za a iya keɓance wasu nau'i na kafirai a tsine musu Allah ya tsine ba yahudawa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam la'anatullahi ala al-yahud wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid kanu idza mata fihim ar-rajul salih aw al-abd salih banaw ala qabrihi masjidan ulaika shirarul khalq kaga a wannan hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam ya kama sunan Yahudi ya tsire musu ya kama sunan nasara ya tsire musu kaman a ce la'anatullahi alal yahud la'anatullahi alal nasara la'anatullahi alal majus la'anatullahi alal khawarij Allah ya tsine ma khawarij Allah ya tsine ma shi'a wa Allah ya tsine ma sirba Allah ya tsine wa fazinata wannan gaba ɗaya ana iya yi a dungure ba tare da an kama sunan wani mutum misali a ce yanzu wani mutum ya yi zina ba za ka ce kai ko da kai zina Allah ya tsine maka ba ko kuma kai wannan bayan hude Allah ya tsine maka a'a na'am na'am ذلك لا يجوز لعن شخص بعينه na uku baya halatta tsine ma wani mutum ainihin sa ka kama sunan mutum ainihin sa ce Allah ya tsine masa illa Eh, misali da suka da shi Allah yi ne ma ainihin Putin Putin na Russia ya halatta saboda yana cutar da musulunci yana ta kashe musulmi a Russia a Syria misali saboda irin ta'adancin da yake yi yana fasa garuruwan musulmi yana kashe musulmi yana kashe ƙananan yara yana kashe mata to Allah yi ne maza, bai halitta ba bai halatta ba ko to a yau yake halatta musulmi ne mishi yana halatta ne mu tsine mai lokacin da ya mutu kafiri da zaran ya mutu kafiri a lokacin za mu iya cewa Allah ya tsine mai amma in yana raye ba za mu iya dai ba tsammani ba kila zai iya musulunta an gane wani ko dan Allah ta'ala shine muqallibul qulub Allah ta'ala zai iya juya zuciyar kafiri ya canza aqidarsa ya musulunta kuma ji wani ko na'am la yajuzu la'al shakku bi'ayni baya halatta tsine wa mutum ainihin sa sai dai idan tsine masa ya tabbata ga shari'a a gane ku sai dai idan eh, tsine masa din ya tabbata a shari'ance kamar ka ce fir'auna la'anatullahi alaihi ko haganar fir'auna tsine masa ya halatta don qur'ani ya tsine masa wa biyu bi hadhihi duniya la'ana wa yawm al-qiyamah hum min kaga fir'auna Allah ya tsine masa to tunda Allah ya tsine masa mu ma za mu iya samun sunan fir'auna mu ce Allah ya tsine masa a gani da kuma Abu Lahab la'anatullahi alaihi zamu iya cewa haka saboda Allah ya ce tabbat ya da abila abi wa tabbi halaka wato a hannayen Abu Lahab sun halaka shi ma ya hallaka. Allah ya riga ya gaya mana Abu Lahab ya gama hallaka gaba daya ma abina anhu maluhu huwa ma kasabi sayasla naran za ta lahabi haka sai Allah ya nuna mana abu lahab da sannu zai shiga wuta ma abokin kuna mutum da dai an nuna mana abu lahab da wuta ne kuma lallai zai shiga wuta ashe kenan ya halatta mu Allah ya tsire masa da me ma'anar tsinuwa ma'anar tsinuwa Allah ya nisantar da shi daga rahamarsa to tun a duniya dama Allah ya ba mu labari ya nisantar da Abu Lahab daga rahamarsa mutum da har ya faɗa to za mu iya cewa Allah ya tsine ma Abu Lahab babu da insha Allah wala yajuzu la'an al-insani yi. baya halatta tsine wa mutum ainihin sa alhali yana kan aidi na rayuwa ba a tsine masa ko da bai sabo ne misali mutum ne gashi dan luwadi ne ko mazinaci ne ko azzalimi ne shi baya halatta ka ce Allah ya tsine masa ka kama sunan shi domin da yawa yakan tuba da yawa yakan musulunta in kafiri ne kafin mutuwarsa sai ya mutu mai kadaita Allah mai kusantarwa zuwa ga Allah mai kusanta zuwa ga Allah mai kusanta zuwa ga Allah to yaya za a yi hukunci da kore shi daga rahaman Allah wannan ga kafiri kenan to yaya kuma magana musulmi fasiki ko ɗan bid'a musulmi fasiki ko ɗan bid'a baya halatta shi ma a tsine mai sai ya mutu kafiri Allahu a'lam na'am haƙiƙa an zo da wani mutum a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yuhadda dan a tsayan bai da haji domin ya sha kiya. to kuma wannan bawan Allah wato an masa hajji so da yawa wato an sha kawo shi ya sha biya ya bugu manzo Allah ya tsaya mai da hukuncin Allah bayan wani lokaci kuma a ƙara kawo shi ya bugu manzo Allah ya tsaya mai da hukuncin Allah wato an kawo shi so da yawa shi wannan mutum ai Ai wannan bawan Allah an dade ana yi masa bulala saboda shan giya sai ɗaya daga cikin sahabbai abin ya ishe shi sai ya ce kai Allah ya tsine masa so nawa ana zuwa da shi eh? wannan bawon Allah Allah ya tsine mai so nawa ana zuwa da shi an zo da shi ba so ɗaya ba ba so biyu ba ba so uku ba ba so kaza ba yana shan giya ana tsaye da hukuncin Allah ya ki tuba tunda ko har ya ki tuba Allah ya tsine masa na wa qala sallallahu alaihi wa sallam sai manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam sai ce alaihi shaytan kada ku taimaka ma shedan akan shi shi wanda kai Allah ya tsine mai dinnan kun taimaka ma shedan ne akan shi baya halatta kenan tsine wa mutum da kai duk sanda ka tsine wa mutum ka taimaka ma shedan ne akan shi an gane ko wa fi riwaya la takunu auna shedan ala afiku kada ku zama to mataimaka shedan ga dan uwanku a cikin wata riwaya kada ku tsine masa wallahi ban sani ba face yana son Allah da manzonsa iya abin da na sani da Annabi sallallahu lalle wannan bawan Allah yana son Allah da manzonsa kenan saban Allah baya fitar da mutum daga walitaka na kusan gane har yanzu akwai alaka na ainihin imani tare da saban Allah kaga wanda bawan Allah shagiya yake a wajen kawari za su ce mai kafiri ne ko su a wajen su duk mai saban Allah kafiri ne to wannan hadisi ya zama to ga kawariki ga wannan bawan Allah yana shan giya to da yawa ana zuwa da shi kuma har yanzu bai tuba ba amma kuma annabi ya ce kada ku taimaka ma shaitan akan dan sai annabi ya kira shi dan uwanku a cikin imani kuma wannan aiki idan ka ce Allah ya tsire masa to baka so masa abin da kake so kanka ba la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsi na'am na'am bukhari da wani saskar wai tushi al'allama al mujaddin al-dadiya al-murazi shi ne a sheik usman bin fodi na jimahullah ya faɗa allah ya masa rahama ya ce a cikin sayin musulun daga abin wuraira allah ya ƙara masa ya ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce imanin ɗayanku baya cika har sai ya so wa ɗan uwan shi abin da yake so wa kanshi abu muhammad abdullahi aljalil rahimahullah ya faɗa a cikin shu'abul iman yace daga cikin abin so ga sauran mu'minai ka so su saboda abin da ya bayyana gare su na imani da musulunci A gane ko mm-hmm. ka so ɗan ka musulmi saboda abin da ya bayyana gare su na imani da musulunci kuma ka so musu abin da kake so wa kanka ba ka so ma kanka kafirci to kada ka so musu kafirci ba ka so ma kanka shiga wuta kada ka so musu shiga wuta zuma Allah ta'ala ya ce kawai muminai yan uwan juna ne ku yi sulhu tsakanin yan uwanku ku kiyaye dokokin Allah ko wala Allah ayyuka rahama idan ya kasance tare da musulmai akwai sabon Allah akwai saba wa musulunci akwai zalunci da abin da ya kama da wannan ka kyamaci wannan abin gare su ya kunka musulmi ya zama to tare da su akwai sabon Allah suna shan giya ko suna zalace zalace ko suna suna luwadi ko suna zalunci ka kyamaci wannan abin a gare su wato ka ƙi su akan wannan sabo kawai wane yana zina dan uwanka ne ka kisha kan zina da yake yi kawai wane yana tata ka kyamace shi akan tatan da yake yi kawai kuma ka so a gare su tuba ka daga cewa Allah ya sa wane ya tuba Allah ya sa wane ya dawo ya gyara ayyukansa na kurakurai kamar yadda kake so ga kanka kuma ka ringa yi musu addu'a Allah ya shiri wane Allah ya sa wane ya gane na ta gane wato yana cikin kurakurai kai sai mishi addu'a Allah ya sa ya gane Allah ya sa ya tuba ya dawo ya gyara kurakuransa ka so su akan abin da ya bayyana gare su na imani da kuma da'a kawai kuma kamar yadda kake son rufin asiri ga aibinka haka nan ya kamata ya zan wajibi ka so rufin asiri gare su yadda kai din nan idan kai laifi ba ka son kowa ya gani kana so a rufa ma to haka nan kai ma kada ka so ka tona ma dan uwanka musulmi asiri kuma kada ka so ka ringa yada alfasha ga waɗanda suka yi imani ka ringa yin addu'a ga jama'ansu da gyara cewa Allah ya gyara su Allah ya sa zama na kirki da tuba da rahama Manhaju ahli sunna wal jamaa fi naqd al rijal wal kutub wa tawaif fadilat al shaykh rabi bin haj umayr al بسم الله الرحمن الرحيم wato ba zai ce mun ba in ambata wa makaranta masu karanci cewa ni bayan na gama wallafa wannan littafi nawa wato littafi mai suna manhaju ahalin sunna wal jama'a bin naqas bayan na gama wallafa littafin nan sai na aika da wani kwafi daga gare shi ga simahatu shekina al'allama a shek abdulaziz bin abdullah ibn bas wanda shine shugaba na idara na ainihin al-buhus al-ilmiya wal isda wa da'awa wal irshad to lokacin da na aika da littafin zuwa ga ibnu bas Allah ya masa rahama sai yayi mun falala sai ibnu bas ya mun falala ta hanyar wato hada littafin zuwa ga wani shi bai samu damar karantawa ba bai ba an gane yayi sai ya mun falala falalan da ya mun shine ya hada ni zuwa ga sahibul fadila a sheik abdulaziz bin abdullahi arrazi an ya aika da littafin zuwa ga cewa ya duba littafin a madadinsa a cikin a cikin ainihin a cikin kiɗa wanda yake rakami na 488 wato tarihi sha uku ga watan uku hijira annabi dubu ɗaya ɗari hudu da sha biyu hijiriya sai shi sahibul fadila waye sahibul fadila a sheik abdulaziz bin abdullah arrajiki sai ya bi umarni famtasala sai ya bi umarnin malaminsa shine al'allama abdulaziz ibn ba sarki mahulla sai shi a sheik abdullahi arrajiki sai ya tsayu ya yi dirasa na littafin sosai sannan sai ya yi talfisinsa talfisi mai kyau sai ya hada da ainihin kulasa na mawallafi sai ya raka shi ya raka shi da wannan magana ɗin na bin ba sai ya aika shi da wannan magana zuwa ga timahatul allama a sheik abdulaziz bin abdullah ibn bas gashi nan bismillahir rahmanir rahim yace min abdul aziz bin abdullah ar-radihi zuwa ga ainihin simati shekina ko mahaifinmu shine abdulaziz bin abdullahi bin ba hafizahullah wato Allah ya tsare mana shi kuma Allah ya datar da shi Allah ya ciyar da shi daɗi ciyar da cewa daɗi mai kyau amin ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya ce bayan haka hakika wato magananku wato kaidatunku, rubutunku ya kai gare ni wato raɗabi 488 wanda an raka shi an raka shi da ainihin wato an biyan kashi da wallafa na ربيو بن هادي Hadi المدرس al-mudarris mai karantarwa a Jami'a Islamiyya bil Madina a munawwara bi unwan ga unwan da littafin nan shine jama'a fi saboda manufa na ainihin a shi littafin da kuma fa'idantuwa da abin da ke cikin littafin wato a gare shi ne za ku samu shi mai girma shi ibn ba? bi rizqihi al ifada anhu wato ya raka ainihin wato fa'idar da ke tare da shi wato bi rizqihi ko da garbi gardi murada akihi wal ifada wa jiru alayhi tajiduna kun, bi rizqihi wato za ku samu ainihin shi malam da tausasawarsa wato ya faɗa ainihin fa'idar da za a samu ga littafin wallahu yahfazuhum wa yar'ahum Allah ya tsare ku kuma ya kiyaye ku wato Allah shine mai dasarwa Allah ya gada tsira ga Muhammad da iyalansa da kusabansa wato danku shine Abdul Aziz ibn Abdullah ar wato yana magana shi da ne ga Ibn Baz saboda Ibn Baz malamin shi ne na'am wa ba'da qira'ati Sheikh Al-Allama Ibn Baz wato bayan a shek al'allama ibn baz ya gama karanta littafin nan yau bayan a shek al'allama ibn baz ya karanta fa'ilantar wanda shek abdulaziz arraji ya yi sai ya fuskantar mu da maganar shi wasu da mai zuwa domin ya yi mun albishir cewa haƙiƙa jawabin a shek arraji ya faranta masa rai a a shek arrajibi ya yi bitan littafin daga farko har ƙarshe har ya yi talhisin littafin ba ka sai bimba ya yi farin ciki farin da gaske a kan abin da ainihin shek arrajibi ya faɗa a cikin talhisinsa kuma yana saman addu'a bima arju min Allah ya ayyata jibo da abin da nake fata daga Allah ya amsa wannan addu'a din min Abdul Aziz bin Abdullah bin ya yace daga Abdul Aziz bin abdullahi bin bas zuwa ga hadarat al-akh al-mukarram da shi yau ga wanda ya kunna na ba san ta ta gana lokacin ina na wannan Abdulaziz Abdullahi daga Abdulaziz bin Abdullahi bin Baz zuwa ga ainihin hadaratul akh al-mukarram wanda yake da karamci صاحب الفضيلة الدكتور ربيع بن هادي بن أمير مدخلي Allah ya dace da shi ga abinda a cikinsa akwai yardansa kuma ya ƙara mai daga cikin ilimi da imani amin Yake salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh فأشرع لكم رسالة رسالة جوازية wato zan rubuta na biyu kenan bayan shi wancan rashi ya yi rashi to ni ma zan yi zan biyo da wani wasiƙa zan biyo da wani wasiƙa na jawabi daga sahibul fadila al-sheikh abdul aziz bin abdullahi arrajibi dangane da littafin ku dan yayi bayani kan littafin ku manhaj ahli sunna wal jama'a fi naqd rijal wal kutub wa sawahib domin na yi gami zuwa gare shi littafin na yi gami zuwa gare shi ni ban samu daman karantawa ba da ba samu dama ba sai na haɗa shi da lissafin cewa ya je ya bincike tun da na amince mai duk binciken da ya zai gaya mu saboda rashin samun dama na daga a littafin sai ya amsa da abin da ya gani a gefensa hakika jawabinsa ya faranta min rai walhamdulillah abin da ke cikin littafin gaskiya na ji daɗi in ji biri ba wato sai na so ku yi tsinkaye a gare shi wato ina roƙon Allah ya sanya mu da ku da sauran ƴan uwanmu daga cikin masu kira zuwa ga shari'a ko masu taimako na gaskiya lalle shi mai kyauta ne wanda yake mai karanci الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بارك الله في أمر شيخنا Allah ya sanya albarka ga rayuwar malaminmu kuma Allah ya gode masa shakarar lahu lahu hazar tashdi Allah ya gode masa ga irin irin yadda ya tashdi mu da kuma irin wannan amsar da ya bayan mai kyau ya sanya mu da shi da kuma dukkan musulmai daga cikin masu kira zuwa ga gaskiya da sunna masu kariya ga ainihin tafki na sunna lallai ubangiji na mai jin addu'a ne hakika ya bayyana gare ni wato in yi tsaraba in yi kyauta ga ainihin makaranta masu karamci wato in goye wata magana daban na malaminmu da kuma maganan sahibu simaha a sheik abdulaziz al-muhammad al-salman da kuma هذا حد maganar صاحب simaha الدكتور الشيخ صالح الفوزان Salih al كبار العلماء hay'at kibar domin duk wannan gaba yana karfafa yana karfafa mawdu'in littafin wa yasubbu fi kuma yana kwarara ruwa a cikin yana kwarara fa'ida a cikin teku a cikin rafunsa an gane wannan nan abin da abin da ya nuna mana shine kasancewa mutane suna yawan da yawa daga cikin yan biriya, daga cikin ikwanin musulmi da yan sururiya da yan hizbu tarihi, da yan waye yan waye yan hadadiya da sauransu daga mafi yawa daga cikin su ba sa san shekarbi saboda shekarbi yana yi musu rabbi sosai yana tona musu asiri Sosai ya zama to littafin da ya wallafa sai a daga kushe littafin saboda haka shekarbi da ya wallafa littafin saboda ya ba littafin kariya sai aika wa bimbas ya duba menene ra'ayin bimbas kan littafin bimbas ya goyi bayan littafin ya aika wa shek fauzan shek fauzan ma ya goyi bayan littafin ya aika wa wasu daga cikin manya-manyan malamai a can mamlaka kowanne daga cikin su ya karanta littafin ya goyi bayan abin da ke cikin littafin kaga shi kenan idan ka kushe littafin ka kushe ra'ayin ibnu ba ra'ayin ibnu usaimin ra'ayin fauzan ra'ayin wani ra'ayin wani bai jona Shi ne hikima kawo sunayen wa'annan malamai a nan wajen Don wani zai ce to ai wanda littafin da ya wallafa ra'ayin ki shi kare kawai babu wani malami mai goyon bayan shi shi ya cika fitina ya cika kaza A gani saboda haka sai ya hada littafin da manyan malamai su duba kuma su rubuta mai suka fahimta kan abu sai kowanne daga cikin ya ba da goyon bayan cewa lalle abin da ke cikin littafin ya dace da aƙida ta ahlus sunna wal jama'a da kuma manhajin ta eh na'am sharhu sunna na barbahari bismillahir rahmanir rahim idan ka lura da kyau ba ka ga cewa lallai matsalar ba mai sauƙi ba ne ba wato matsalar ba mai sauƙi ba ne idan mutum ya kore ya zama to Qur'ani maganar Allah in mutum ya ce ba Qur'ani ba maganar Allah bane Qur'ani ai halitta ne to wannan matsala ba mai sauki bane to menene zai rage tare da mu idan har wannan Qur'ani halitta ne to me ya rage mana kuma Al-Qur'anin da muke karantawa an ce ba maganar Allah bane halitta ne menene abin da ya rage mana eh idan aka wofintar da ubangiji daga siffar magana aka ce Allah baya magana wannan kasu ne ga ubangiji wata wataala ta baka gane to ɗan jahiliya sun ce Allah baya magana to kaga shi kenan duk wanda ya ce Allah baya magana wato ya nakasa Allah daga sifa na kamala magana cewa wannan dan sabani ne wanda bai da tasiri ba gaskiya bane sabani ne bai gayar tasiri a gani wannan ya ce Allah yana magana wannan ya ce Allah baya magana ashe magana ne mai hadari wannan ba kadan mu sani na'am domin wanda baya magana bai dace ya zama shi da abin bauta ba ai Allah subhanahu wata'ala ya aibarta ga Yahudawa lokacin da suka bauta wa san baraki Allah ya aibarta su alam yarau annahu la yukallimuhum Wala ya yahdihim sabila shin ba sa ganin cewa wannan dan ba ya musu magana ko ya shirye da su zuwa ga hanya sai Allah ya aibarta. yahudawa akan bautan dan baraki ya nuna kun bauta ma wanda baya magana kun bauta ma wanda baya shirye da kun zuwa ga hanya a kan kula da annabi ya da wato ubangiji ba makawa a ce yana magana ba makawa a ce yana gudanar da al'amura ubangiji ba makawa a ce yana umarni kuma yana hani shi Allah ta'ala idan an kore mai sifa na kalam zai zama to bai dace da allantaka ba kun gane ai da zarar an ce Allah baya magana to ya zama to kenan bai cancanci a kira shi abin bauta ba kenan Allah ya ɗaukaka daga abin da suke faɗa wannan matsala ya kai ɗan uwa matsala ce fa mai girma matsala na kalamullah saboda haka lalle imamu ahmad Allah ya masa rahama ya tsaya matsayin dutse wanda yake tabbatacce ya tsaya irin matsayin dutse din nan tabbatacce wanda iska baya kore shi kuma wato bai sauka ga ra'ayinsa ba bai yi tawili ba ya yi haƙuri a kan jaraba wannan da aka yi gabar ya yi haƙuri a kan kullewa an kulle shi a kurkuku ya yi haƙuri a kan kullewa kuma ya yi haƙuri a kan bulala kullum sai an bai bulala ya yi haƙuri a kan wulaƙanci daga ainihin kalifofi guda uku kalifofi guda uku sun doke shi a gane sun wulaƙanta shi sun kulle shi kaza kaza su wane ne wa'annan kalifofi guda uku su ne khalifa al-mahmud da khalifa al-mutasim da khalifa al-wasiq wa'annan kalifofi ne daga cikin kalifofi na banu abbas duk wa'annan sarakuna sun jeratu akan ba su azaba kenan imam ahmad ya rayu zamanin wa'annan sarakuna guda uku mu kowanne daga cikin su sai da ya gana mai azaba saboda imam ahmad ya ce alqur'ani maganan Allah ne ba halitta bane eh. suna nema daga imam ahmad ya sauka daga ra'ayinsa sai ya kiyata da ya sauka ya tabbata akan akida na gaskiya a ƙarshen zamanin alwatik billah ana cewa shi wasik din nan ya janye daga wannan ra'ayi na shi ta cewa alkur'ani halitta ne lokacin da wani munazara ya auku a wajensa tsakanin wani malami daga cikin ahlus sunna da tsakanin ainihin bishir almarisi ku gane ko an tsaya an yi wani irin mukabala munazara mai karfi tsakanin wani malami daga cikin malaman sunna da bishir shugaban ainihin jahiliya kun ainihin marisi bakishirin marisi ya karaya a wajen wannan to da ainihin shi alwasi ya ga cewa bishir almarisi ya karaya sai ya janye daga wannan ra'ayi nasa shi sarkin a gani sai sarkin ya janye daga wannan mummunan aƙida na cewa qur'ani halitta ne Abinda yake tabbatacce wannan matsala din fa mai girma ne matsala ce muhimmiya kwarai da gaske ba a wulakanta ta kara ɗauke da wasa idan ka ga mutum yana da awon musulunci amma yana inkarin cewa qur'ani magana Allah ne yana cewa qur'ani halitta ne dan bid'a ne kawai kuma irin wannan ba a sassauta musu ana yi musu rabbi ne mai zafi sosai a gane ko shine ake cewa ba a sassauci da wannan al'amarin wato ba a faɗa kamar yadda wasu sashen jahilai suke cewa sashen marubuta suke cewa sashen masu ɗan sakafa haka don an kira mutum kafin ba lalle bane ya zama malami ba akwai mutumin da yake kafin zai iya ɗaukar alƙalami ya rubutu amma ba malami bane akwai mutumin da yake musaƙin amma kuma duk da haka ba malami bane a gane ko kuma a kira mutum mufakir mutum na iya zama cewa sahibul fikira amma kuma jahili duk da zai iya ɗauka alƙalami ya rubutu amma za ka abubuwan da ya rubuta gaba ɗaya babu komai cikin sai jahilci kuma jin ko to ana samun wasu daga cikin jahilai wasu daga cikin kuta wasu daga cikin musakiti ko kuma wasu daga cikin ashadira ko wanda ya jirfara hanyar su suna cewa wannan matsala ne mai la ta sabir kullu hadhihi a kula hada da hijima na cewa wannan matsala din ya ɗaukar irin wannan muhimmanci idan zalafiya sun ba wannan abin muhimmanci sosai har ma ya zama to suna an da duk mutumin da yake Qur'ani halitta ne al'amarin da kai haka ba sun yi zafi da yawa wato ba ya ɗaukar irin wannan rabi ka san irin wannan ba komai ya kawo wannan ba karancin fahimta addini idan kai ka zo kana rabi ka fahimci hadarin abin kana ka yi rabi ka nuna mutane cewa ba ga haɗarin sai wani ce malam ya cika gani wannan al'amarin bai kai matakin za a yi ta irin wannan rabin ba duk gaba ɗaya ana cikin da'ira ta sunna bari da gaske saboda da yi kyakkyawan fahimta ya san menene sunna ba da ya san menene sunna ba zai wannan magana ba imamu ahmad yana raddi da kakkausan murya da duk mutumin da ya ɗauki wannan abu ko imamu ahmad kai tsaye yana kiran shi dan bid'a yana kiran shi zindiki idan mutum ya yi inkarin cewa qur'ani magana Allah ne ko ya ce qur'ani halitta ne misali an fahimci wannan ko aha wa kan imamu ahmad alaihi hakika imamu ahmad ya kafa hujja a gare su da magana Allah da yake cewa eh, wa in ahadun min al-mushrikeena istajaraka fa ajirhu wa sayasma kalam Allah idan ɗaya daga cikin mushrikai ya nemi kariyanka ya nemi ainihin makwabtakanka ka ba shi kariya har sai ya ji magana Allah kaga sai Allah ya kira Qur'ani kalaman la kazalikum qala Allahu min qabl haka nan Allah ya faɗa tun gabanin haka qala Allahu aka ce waye ya faɗa Allah ashe Qur'ani maganan Allah ne subhanahu ta'ala. Allah ya tabbatar maka shi magana ya tabbatar maka shi kauli لا الجاهلية نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مسألة لا إشرين ده ولا فلتفاي ده برنا da kuma jingina wayannan littafai zuwa ga Allah a wallafa littafai na barna kuma a zo a jingina wayannan littafai a ce a ce maganganun Allah ne subhanahu wata'ala wato matsala na 27 wallafa littafai na barna da kuma danganta su zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kamar yadda Allah ke cewa yana ba mu labarin Yahudawa da malamansu Allah ke cewa azaba ya tabbata ga wa'anda da suke rubuta littafi da hannayensu wanda zai ce wannan daga wajen Allah ne kaga wannan azaba ya tabbata a gare su saboda da hannun suka rubuta amma sai suka jingina shi zuwa ga Allah wata ala. Sharbi. daga cikin aibin yahudawa lalle su suna wallafa wallafe suna rubuta wa'annan littafai da hannayensu suna kunsa mata barna sai su kunsa ma littafan barna a ciki sai mota ce wannan daga wajen Allah yake saboda su samu mai su samu mukafa'a a wajen mutane sun rubuta littafin ne don su samu abun duniya su samu alheri a wajen mutane ko kuma don su samu su siyar da waɗannan littafai a kasuwanni kuma sai dukiyoyi su ringa bugowa zuwa gare su sai suka ce wa mutane wannan littafi daga wajen Allah ne mutane za su ringa rige-rige wajen mallakar littafan sai su yi kuɗi da ainihin wa'annan littafai na banza da suka wallafa suka jingina shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wato wallafa littafai na baka da ya haɗa shi ga mutane sana'ar yahudawa ne wannan tabi'a ne na yahudawa da kuma duk wanda ya kamanta kanshi da su daga wannan al'umma su ba suna yin haka sai kaga an ce sai wani shehi ya wallafa littafi ya ce wannan littafi Allah ne ya maka wahayi an ce duk wanda ya karanta littafin ma yana da lada kaza ku fahimci wani ayi malaman malaman sufaye suna koyi da yahudawa a wannan matsala a nan za mu ce kenan sufaye suna da wata matsala daga cikin matsala na jahiliya tare da su domin duk mutumin da ya koyi da mutane to yana cikin man shabba bi kawai ba huwa minhum a gani ko idan ka duba cikin jawahirul ma'ani ka a cikin jawahirul ma'ani za ka ji Muhammadu bakari ko shehu tijanna cewa qala sayyidul wujud shugaban talikai ya ce mun wai manzo sallallahu alaihi wa sallam ne ya ce maka Muhammadu bakari ko shehu tijanni tsakanin shi da annabi shekara nawa ne a ina ya samu ya samu ya ga annabi sai ya wallafa littafi sai ya jingina littafin cewa manzan Allah ya gaya mai ko manzan Allah daga wajen Allah ya ci kuma jona ko to irin wannan wato wallafa wallafan littafai na fata da kuma ya haɗa su ga mutane ɗabi'a ne sana'a ne na yahudawa da kuma duk wanda ya kamanta kanshi da su daga cikin wannan al'umma abin da yake wajibi ga malami a lokacin da yake rubuta wani abu na ilimi ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko in za ka rubuta wani abu da littafi lalle ka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kada ka jingina ma Allah abin da bai faɗa ba kada ya rubuta wani abu sai abin da ya dace da kitabu wa sunna domin za a tambaye shi gobe kiyama game da littafin da ya rubuta kada ya rubuta cikin fatawansa kada ya rubuta cikin littafin da ya wallafa kar ya rubuta cikin maganganunsa sai abin da ya yi muwafaka da ƙur'ani da hadisi kada ya rubuta wani abu ta ɓangaren kai kawai ya kawo son ran shi a cikin abin ya zo ce wa mutane wannan yana daga cikin shari'a ko ya ce wannan shi ma shari'a ne misali wato me ya kai yawan wallafa-wallafa da ta sai a wajen zamani ana yawan wallafa littafai kuma ana jingina littafan zuwa ga sunna ko a jingina zuwa ga addinin musulunci ko kuma wato rasa'il da ake rubutawa ko kuma fatawowi da ake rubutawa na fata na barna amma ba duka da sunan mai ana rubuta wayannan littafai da sunan musulunci a nuna mana cewa littafan ma suna karantar da sunna ne ko littafan suna karantar da ainihin tsantsan musulunci ne to wannan ya yi daidai da misalin aikin yahudawa wannan yana faɗakar da musulmi duk musulmin da yake so ya yi rubutu ko duk musulmin da yake so ya wallafa wani abu ko duk musulmin da yake so ya yi fatawa ya kamata ya tsaya ne a wajen dokokin Allah subhanahu wata'ala kare ya tare. kuma ya kiyaye dokokin Allah ya ji tsoron Allah kuma ya yi rubutu saboda kariya da gaskiya An gane ko ya yi rubutu saboda ka kare gaskiya ko da mutane ba su yadda ba kada ya zama to ya wallafa littafin ne domin ya burge mutane eh Na'am. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وستر عورة وظهور الخبث شرط بشرط akwai istiqbalul qibla kenan akwai fuskantar alqibla sannan akwai duhurul khabas akwai tsarkin khabasi wa sataru auratin akwai rufa al'aura da kuma tsarkin hadasi. tafri'u na fi wa ajizu kathir wato raba al'aura da kuma tsarkin hadasi da kabasi bin zikir wal kudura da tunawa da iko an gane yayi idan mutum ya zama to ya manta sai yayi sallah bai rufa al'aura ba ko kuma ya zama to bai manta ba amma ba shi da iko ne barayi sun zo sun sace tufafin shi gabaki daya ba shi da wani kayan da zai iya sanyawa kuma gashi lokacin sallah zai iya wucewa sai ya kulla daki yayin sallar sarara an gani wa man lam yajid ma yasuru bi awratahu sallahu riyanan ko duk wanda bai samu abin da zai rufe al'auransa da shi ba yayin sallar sarara da haka idan mutum ba shi da iko rufe al'auran sai yayin sallar sarara ba komai misali haka nan idan mutum yana da iko amma ya manta ya manta cewa cewa tsirara yake sai ya sallah haka da sallah ta yi tafri'u nasiha resantuwa na mai mantawa mai mantawa da ainihin mai mantawa da sharadi da kuma wanda ya gajiya suna da yawa an gane ku wato tafri'u dinta tafri'u wato resantuwa na mai mantawa da kita da kuma mai gajiyawa suna da yawa مثلا يعيدان بوقت كالقضاء في قبلة لا أجزها أو الجزاء يعيدان بوقت idan mutum ya yi sallah wato ya kuskure alƙibla ko ya yi sallah da najasa da mantuwa ko ya yi sallah tsirara da mantuwa misali duwayen nan za su sake an gane za su sake a cikin lokaci kalkatsar ifi ƙiblatin kamar kuskure a cikin alƙibla idan mutum ya kuskure alƙibla shi ma sai ya yi sallah shi ma wannan sallah ta yi ya sake inda sauran lokaci musta mustahabi ne sakewa banda inda ya gajiya awul gida ko kuma an samu gajimar ya a yankin sama wannan ba maganar sakewa wa ma a dawar ya ji musassan rubuka ba fil aura wato duk abin da ba fuska ba da kuma tafi na diya duk abin da ba fuska ba da tafi na ɗiya dole ne ta rufe shi kamar yadda yake cikin al'aura fuska ne kawai da tafi na biya ake bari amma duk sauran gaba ɗaya dole ne a rufe shi za a yi sallah kamar yadda yake cikin al'aura aw tarafin tu'idu fil waqti al sai dai a wajen yaye kirji baiwa Allah mace sai sallah tana yaye kirjinta ko kuma ta dan fito da gashinta wani abu da gashinta ya fito aw ko wannan gefen jikinta ya dan bayyana tu'idu fil waqti al za ka sake a cikin lokacin da ya dace a cikin lokaci tabbatacce kenan mustahabi ne sakewa a gane ko idan ya zama to mace ta yi sallah kirjinta a buɗe nan ta ɗan buɗe kirji ko ta yi sallah gashinta a buɗe ko ta yi sallah ɗan gefen jikinta wani wani waje ɗan bayyana a gane ko to wannan za ta sake a cikin lokaci wanda yake tabbatacce. Shar'u ne bi qasatil awwal dukufi fa'alabi sharaɗin wajabcinta sharaɗin wajabci na sallah shine tsarki daga jinin haila da kuma jinin biki bi qasatil ta hanyar ƙasa, awwal dukufi ko kuma bushewan gaba fa'alabi ka san da wannan wato alaƙa za a yi yamu ba zai rama kwanakinsa ba wannan kwanakin al'ada ɗin nan an yi rangwame ba a rama za ta rama azumi ban da sallah ko kwanakin da suke al'ada ba za ta rama sallah ba sun ma dukul wakacin sannan sai shigar lokaci shi ma yana daga cikin sharaɗi na wajabci shigar lokaci ba a yin sallah ɗin lokaci bai yi ba inna salata kanat alal mu'minina kitabun mawquta wato ka bayar da sallah ɗin lokaci ya yi. ina faɗin wannan magana tabbas haka abin yake نعم بسم الله الرحمن الرحيم da zaman tawarruki a cikin zaman nan guda biyu shine zama da duwawu wal julusu bi aliyati al yusra ji mai kawai ko shine ma'ana tawarru a cikin zaman nan guda su a malikiya da raka abin farko da raka abin karshe duk tawarru ake yi amma imam Muhammadu ce raka abin farko me ake yi za a yi iftirash ko sannan zama ta biyu karshe ba za a yi tawarru wannan shine wanda ya tabbata cikin hadisi an gane ko hadisi wanda ya zo muttafaqun alai ya tabbata da cewa raka abin farko ana iftirash Saka abin karshe a yi rufi Kuma fahimci rubu? aha da kuma tsakanin sujada guda biyu idan mutum ya yi sujada ya dago shi ma a malikiya kawai zama rufi ne su malikiya ba su da wani zama da ya wuce zama rufi to kamar mai tambaya ya yi tambaya menene zama rufi shi ne mutum ya zartar da duwawun shi na hagu zuwa ƙasa ya zartar da duwawun shi na hagu zuwa ƙasa fitar da kafafuwan shi gabaki daya ta bangaren bangaren da dama sai ya kafa diddige shi da dama kuma ya kafa ainihin cikin cikin ainihin Ibrahim, din shi babban yatsan shi zuwa kasa sai ya ainihin lankwasa ainihin na hagu sai ya daura tafukansa akan cinyoyinsa ya mun bi salamin makruh da kuma damaitawa da sallama na farilla ga duk wani mai sallah ana so ya damaita da sallama na farilla sallama farko din nan da ake yi wato ana so a damaita da shi ga duk wani mai sallah shine yayi ishara da kansa wato bangaren fuskarsa ya kalli bangaren fuskarsa assalamu alaikum yace assalamu alaikum sai dan damaita da kada assalamu alaikum a gani ya dan ja mai ta da ita kaɗan ta inda za a ga bangaren a wato da fuskarsa za a ga ainihin gefen fuskarsa ya dan yi za a ga a gani ko assalamu alaikum ya ga yawa ta inda za a ga ainihin kunci na fuskarsa da kuma ya ringa kallo zuwa ga wurin sujada a cikin tsayuwarsa idan mutum yana tsaye na sallah ana so ya ta kallon wajen sujada kuma ana so mutum ya rungumi ƙasa kuma duk abin da ƙasa ya tsirar mutum ya rungume shi bilwadi da fuska walkafai da tafaka kafin sa ya taba ƙasa sosai goshin sa ma ya taba ƙasa sosai hancin sa ma ya taba ƙasa da tafiya zuwa sallah da natsuwa na zuciya da natsuwa na jiki da daidaita sahu da barin yin bismillah a cikin sallan farilla a maza malikiya ba a yin bismillah a cikin sallan farilla da yin zikiri bayan sallama daga sallah da zikirori wanda suka zo cikin sunna kamar karatun ayatul kursi da yin tasbihi 33 da yin hamdala 33 da yin ainihin kabbara talatin da uku da cika na ɗari da la'ira ilaha illallah wa da wula sharikala lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli masha da dan uwa ke yi shi ne mutum ya rasu bai yi aure ba sai ya bar tufafi to shin wannan tufafi za a gada ne ko kuma za a bayar sadaka ne misali wato idan mamaci ya rasu dukiyansa gaba shi ɗaya sun koma na gado ne na ba gane baya halatta a yi sadaka da wani abu na dukiya sai da yarda magada ba wannan tufafi din

don domin kada su fada cikin wannan barna babu laifi a cikinsa domin wani lokaci idan barna ya yi yawa a ringa an karar da al'umma ga barna kaza na faruwa ba saboda farko dai malamai su dage da yin wa'azi sannan kuma al'umma su ci gaba da ɗaukar izina yanzu abin da yake yawan yaduwa cikin al'umma yanzu wanda da can kamar kawai sai dai muna jin shi ne kawai labari ne kawai ba mu taɓa ganin shi tabbaci ba a ce ainihin kani ya sadu da ƙaunar a ce mutum namiji ya sadu da kanwan shi ko kuma a ce mahaifi ya sadu da yashi to irin wayannan abubuwa za muna jin labarin su ne a wasu wurare to irin wani wayannan barna yanzu ya fara shigowa cikin al'ummar mu an gane yayi sai mutum ya haifi ya kuma shi da kan jirin da sakake shi kaga wannan ba karamin fitina ba ne wannan kawai ya isa wato mu shiga cikin wani irin fitina wanda ba za su iya fita daga cikin shi ba an gane wannan ayi to duk irin wayannan gaba daya idan ya zama to an faɗakar da mutane ne an nuna a cikin social media domin a faɗakar da mutane su guji wannan abu ina ganin babu laifi insha Allah eh ba da wani sai dai a zuwa eh, a dubayin za ta yi zai da tattare magani mana idan ya zama to mace ta yi family planning an gane ko sai zama to jinin ta na mata wasa jinin baya zuwa yadda ta saba in ya zo yanzu zai dauki bayan kwana biyu ya dawo ya dauke ya dawo misali to a ka'ida duk sanda ya dauke za ta yi wanka ta yi sallah idan ya dawo za ta kame daga daga ainihin sallah haka za ta ringa yi a gane wani ko duk sanda ya yanke shi kenan ta yi sauri ta yi wanka ta yi sallah kawai yana dawowa sai ta janye daga ainihin sallah

ku tsine musu Allah ya tsine ma ƴan fashi Allah ya tsine wa ƙarayi Allah ya tsine wa ƴan bid'a a dunkule wato alla'anu na bilwas ba la'anul mu'ayyan bane an gane ko yawwa ba da wani ke sallah ne ta mutane da jaka kuma bi canji a kare wani ma ke wani eh duk mutumin da ya sallah da najasa da mantuwa ko ya sallah da najasa bai sani ba sai bayan ya riga ya sallama sannan zai suna an ce a hada bil waqti sallah ta yi an gane wani ko ba magana sake sallah a kai shi amma idan mutum na cikin sallah kawai ya yi raka a biyu na sallar la'asar sai suna cewa akwai na jaza cikin cikin sallah ya zaci an gane amma in ya riga ya gidan sai suna ba magana sake sallah har wanda ya ce limamin da ke kan ruwa ta ba bayan kari to sallar da ta yi da aishi wannan ami yana daga cikin sallah sallah bai bace ba insha Allah inda ya zama idan inda ya mamu ya faɗi wani abu wanda dama abin na cikin sallah kuma ba wai daga ganye ba ya faɗa yayi ne saboda yana ganin kamar ya ɗaukan abin na cikin sallah ne ko daidai ne misali an gane sallah sallah nan ba ta bace ba insha Allah kuma duk wani abin da ya faru liman ya ɗauki wanda ya ce ma da ya kwanta da jin raba sai ya saka shi zai ce saka ta ba wai ya manta da ya tsalla ba ba kwana yi wani ya tsalla zai tsalla. wato ya yi inda ya yi sakaci ne da gangan yana sane iya sallah ba magana rama sallah in ko mantuwa ne duk sanda ya tuna man nama an sala aw nasiha fa yusalliha mata zakara duk wanda ya bacci daga barin sallah ko ya tuna a ko ya manta to ya sallace ta duk da ya tuna wala fara lahu illa zalim kun gane wannan duk mutumin da ya manta da wani abu na sallah daga bayan sai ya tuna to dole zai rama amma inda gangan ne babu wani nasin da ya ce ya rama eh na ya wuce da aka da da da da na'am ya sa maka suna hafi da suna to ai abu ne ba ke sa maka hafi da suna ba an masa lakabi da hafi da suna kai ma sai ka bari mutane su gamsu cewa kana da hadda shi ne ai dan mutane sun gamsu kana da hadda sai su yi ma lakabi da hafi da suna ba wai kai ka samu kanka ba eh daga kan yin mutum zai ya ido wanda mala'ika in haka ne wata da dabbobi da kwaki da to yi da abin da hadisi ya nuni din idan mutum zai mutu mala'ika mutuwa na zuwa ko wani bawan Allah zai ga mala'ika zai zo zai cire rai an gane wannan ai to duk wannan hadisai sun tabbata kan cewa mutum zai yi hudu da mala'ika amma maganar dabbobi ko abin da ya kama da wannan ba mu gan shi a rubuce ba an gane a cewa yana tambaya su ma dabbobi in za a ɗauki ran sai mala'ika sai sun ga mala'ika ku gaskiya ba mu sani ba suna muna nan muna bincike gina magani nan gaba eh an gane ba ma shi aka yi bincike mai tsawo za a iya ganin wannan matsala cewa ba dabbobi za a ɗauki nan su su ma suna ganin mala'ika kirkiri in za a ɗauki rai saboda abin da ya sa ne wannan magana matsala na gaibi ba a shi a gare shi in abu ya shafi gaibi in babu nasi kawai kawai ba shi ka shi ka ce ka sani ba shi ba alkhairi gare ka idan ka zo ku kutsa a cikin saka ka shiga gonar Allah ne Allahu a'ala eh to masha Allah Allah ma zai jin da Allah ba shi ba barakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you.